الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد ينقوى دسكي سورارا مدكلم عليه وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 22 قوة شوال hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 yayin da daidai da wato 14 ga watan 6 shekara 2020 a daidai wannan lokaci a ƙarƙashin wannan mu'assasa inda muke gabatar da karatu cikin littafin al'a'idu shi'a al-isni a shari'a su'alun wa jawabun na babban malami Profesor Abdulrahman bin sa'ad wannan ita ce halka ta goma sha takwas muna maganan abin da ya shafi ilimin zahiri da batini da kuma yadda makiya Allah suke ƙoƙarin kullum sai sun lalata addinin musulunci yadda Allah ya saukar da shi daga annabi ya karantar da sahabbai shekara ashirin da uku Yaƙannan kuma za a yi ta ciki za a yi ta tawaje kamar yadda Allah ya ce mana wala ya zalo na kuma hatta kuma an kuma in istata'u ba za su gushe ba za su yi ta yakakku sai sun ga sun saukar da ku daga addinin musulunci har sai in sun samu dama ba za su daina ba to yana cikin yakar da aka yi ma addinin musulunci lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fara addini shi shi kadai daga shi sai matarsa na Khadija aka zama uku aka zama biyar har a shekara ta uku adadi na mutane bai wuce mutum hamsin ba da ittifaƙin malamai sun yadda cewa har annabi ya gama zamansa a shekara goma sha uku a makka ba a taɓa samun munafiki ba shi yasa malamai suka ce ɗaya daga cikin hanyar da ake gane wannan surar madaniya ce shine ambaton munafikai a duk ƙur'ani sura ɗaya ce aka ambata kalmar munafikai ba madaniya ba ce makiya sai ita ce suratul ankabuti menene dalili saboda a zaman annabi a garin makka duk wanda kaga ya shiga addinin musulunci duk dalilin da zai sa a ji tsoron annabi a ki a shiga addini babu a lokacin shi annabi ne mai karantarwa manzo ba a tsorati ba ne gwamnati ba ta hannun shi akwai wanda gwamnati ke hannunsu da annabi ya baro makka ya taho madina a shekara sha uku bayan an kasa murkushe da a wasa to yahudu su ma suka ɗauki nasu irin uslubin wajen faɗa da shi a ƙarƙashin faɗa da shi ne suka zo suka zauna suka yi mitin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ƙalar ta'ifatun minhum aminu billazi unzila ala allazina amanu wajhan nahari suka ce a zo a shiga addinin musulunci da safe da yamma sai a fita waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un mutanen madina ausu da khazraj su larabawa ne waɗanda ba su da alaka da littafin sama amma banu qainuqa da banu Najir da bani quraiza waɗannan suna da alaka da littafin sama hikiman haka shine in aka ga masu karatu sun fita ta sai wa'inda ba su karatu su ce to bari ma mu shafa ma kanmu lafiya Ko ya kama gabansa kawai wannan shi ne ta shi yasa lokacin da annabi ya bar duniya addinin musulunci bai wuce iya jaziratul arab ba yankin laraba daga nan bayan annabi ya bar duniya din da kaga addinin musulunci a duniya wanda suka yi aiki wajen ɗaukar addinin daga yankin larabawa makka da madina su kai shi ɗaliban da annabi ya karantar ya bari ne so suka yi wannan shi yasa za mu ga abdullahi gwandu balaraban mutanen yamma Allah ya ji kansa lokacin da ya zo yana cewa bi hamdillahi abda'u ma aqulu ala ni'amin alaina la tazulu ala khairil wara salawatu rabbi shafi'il khalqi idan halat hubulu wa ashabil lahu wal ali turran biharul gairu, ghayru hulu yace rijalul lahi Mazaje na Allah ansarar rasul wa'inda suka taimaki manzon Allah sun mahumu shubulu ya ce annabi shine ne babban zakin su sahabbai su ne kananan ‘ya'yan zakokin to da suka kalla addinin musulunci yana tafiya yana tafiya yana tafiya babu kuma wani abu da za a iya sa shi a hana shi tsayuwa sai aka turo ibn sauda abdullahi ibn saba'i daga ƙasar yaman bai ne ya zo da awar musulunci ya kawo aƙidun da ya kawo na muni kuma ku kalli aƙidar shi'a da kyau za mu zo inda za mu dinga buga muku wajen ushabahi fuska ta kamance a tsakanin aƙidar yahudu da aƙidar shi'a za ka gani shabul kajar jirani ya kawo a cikin littafinsa algunya to yana cikin illar da aka yi ma addinin musulunci a ce alƙur'ani akwai fassara ta zahiri akwai ta baɗi ne kuma sai kaga wasu ana ganin malamai ne amma sun tasirantu da wannan magana to shine malam yake cewa wa ka qaulihi ta'ala Kamar faɗin Allah da suke cewa Allah da yace wala tad'u ma Allah ilahan akhar Allah ce wa annabi karka kuskura ka bauta ma wani Allah tare da Allah sai yace la ilaha illahu babu wani abun bauta da gaskiya an ba shi ba sai yace kullu shay'in halikun kowane irin abu zai mutu illa ha? sai fuskar Allah subhanahu ta'ala. a nan ne wasu ‘yan izgiri sai ka ji sun ce to in an ce kullu shi in halikun illa waje ha kenan komai na Allah zai kare za a bar Allah daga shi sai fuska sai ka ce agogo Allah ɗan ɗan bida a matsala ne kaji wai Allah zai koma sai ka ce agogo to da mu da su sun yadda cewa akwai itlaqil juz'i ma'a iradatul kulli akwai lokacin da ake faɗa ɓangaren wani abu amma ana nufin dukansa shi yasa za mu ga Allah idan ya tashi wani lokaci a ƙwar'ani sai ya amfani ɓangaren sallah amma sallah yake nufi kamar wa ibadar rahmanin lazina shuna, alal ardi hawlan wa idza khatabahum aljahiluna qalu salama wal ladina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama kun ga sujjadan wa wani bangare ne na me na sallah aka ambata amma sallar ake nufi muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallama wallazina ma'ahu ashiddaw alal kuffari rahama'u bainahum sai ce tarahum ruk'an sujjadan kun Kunga ruk'an sujjadan an faɗi ɓangare guda biyu amma sallar ake nufi ga baki ɗayanta da haka nan wajen ba wai a'a fuskar kaɗai ake nufi ba a'a kowa zai mutu banda Allah subhanahu wata'ala saboda wata ayar Allah ya ce Wata tawakkal alal hayyin alladhi la mutu. ka dogara ga Allah rayayye tunda yace mata Wata tawakkal alal hayy alladhi la mutu. to da yace kullu shiin halikun illa wajaha shi yake komawa zuwa ga alhayy alladhi la mutu amma su yan shi'a da suka tashi sai suka kawo a cikin tafsirin qummi a shafi na ɗari biyar da ainihin wato biyar suratul ƙasasi da biharul anwar a mujallaji na ashirin da hudu shafi na ɗari da casa'in da biyu hadisi na bakwai babun annahum alaihim assalamu jambullahi wa wajuhullahi wa yadullahi wa amsaluha cewa su a imma ma su ne sasannin Allah su ne fuskar Allah su ne hannun Allah da makamantan wannan me suka kawo cewa ai illa anna a'immatahum illa a'immatahum da Allah ya ce kullu shay'in halikun illa waja suka ce illa a'immatahum ku duba da ce ku gani fa ba wai a'a kowa zai mutu babban da Allah su a gurinsu istisna'in illa a immatahum ne wannan fa shine abin da ke rubuta a littafin ba kullu shay'in halikun illa wajha to waje haɗin a nan wajen kamar yadda ya ce kullu wato man alai hafan wa ya baƙa waje rabbika zil jalali wal ikram to su a wajen su kamar yadda gashi nan ma za ku ga sun kawo wa ya baƙa din su ne a imma su ne za su wanzu ba Allah subhanahu wa ta'ala ba illa a immatahum haisu ta yadda iftara shaykhuhum al-qummi babban malamin su al-qummi ya kawo kamar yadda muka kawo cikin tasirin qummi ala abi jafar annahu qala ya ce wa hashahu sarki ya tabbata ga abu jafar ya ce nahnu wajahu alladhi yu'ta Allahu minhu mu ne fuskar da ake zuwa wa Allah ta bangaren sa wa fi riwayatin a wata riwayin suka ce nahnu wajhu Allahi alladhi la yahliku mu ne fuskar Allah da baya halaka ku dibi yadda suke fassara Qur'ani da haka sai su yi maka fassara ta zahiri in kai ga magarin mutane ne sai a ce maka Allah wanda ka sani baɗi ne kuma sai a ce maka a'a a imma ɗin nan fa su ne ake nufi da kulle shi in halikun illa ha ta yaya za a yi wa'annan muna wannan karatun nan mutanen su kaunace masa su so ai dole su kulla maka shari'a Allah ya ji kan malam Jafar ce mutumin da ka kure shi ka kura babansa ka kura malaminsa, idan bai danna ma zagi ba ba so ce ya zauna ya haɗu zuciya ya mutu ai dole ka bar shi ya ɗan numfasa ya yi zagi don ya huce yi ko kuwa wannan ita ce ƙa'ida da haka wannan ya zo a cikin at-tauhid a shafi maganan cewa na hannun wajahul ladhi la ya haliku mu ne fuskan allan da baya hallaka wannan ya zo cikin at shafi na ɗari da biyar a hadisi na hudu babu tafsiri qaulin lahi azza wa jalla kullu shay'in halikun illa wajaha, da tafsirin safi a mujalladi na hudu shafi na da bakwai, suratul ƙasas, da biharun al-anwar a mujalladi na hudu, shafi na ɗari biyu da ɗaya, hadisi na uku, babu annahum alaihim assalamu jambullahi wa wajhullahi wa yadullahi wa amsaluha anan suka kawo wannan maganar suka ce an faɗa. Wabtaro suka sake ƙirƙirar ƙarya anis sadiki suka yi mujafaru sadiq ƙarya suka ce da ya ce Allah ya ce kullu shi in halikun illa waje ha? wa ya baƙa Rabbi rabbika suka ce ya ce wa na hannu wajahullahi wallahi mu ne fuskan Allah da kowa zai ƙare amma mu zai bari jama'a yadda fa suke fassarar alƙur'ani kenan fa wannan haka ya zo cikin tafsirin safi a mujalladi na biyar shafi na ɗari da goma suratun rahman da biharar al'anwar mujalladi na 24 shafi na 192 hadisi na shida babun annahum alaihim assalamu jambul lali wa wajhul lahi wa yadul lahi wa amsaluha da almizan fi tafsirul qur'an a mujalladi na 19 namu irin bugun ko mujalladi goma yake da shi ga baki ɗaya? a'a ya kai mujalladi zai kai 19 bayan can zai kai 20 ko eh zai kai 20 to gashi ta miko na kusa da karshen nan don su gane cewa ba fa kawai abin da ke cikin littafi muke ɗaukowa ba wayannan littattafan da ake muku magana kaga da ya kawo reference da nan ce tafsirul mizan al-mizan fi tafsirul qur'an na ayatul lahi da ba da ba'i sha mujalladi na 19 shafi na 103 suratul rahman da shaykhihim al-iraqi al-mu'asir muhammad al-tabatabai ya rasu hijira ɗari da arba'in ya rasu hijira ɗari da arba'in da ainihin wato dubu ɗaya da ɗari hudu da biyu ya rasu kun ga tafsirin nan ga shi. tafsirin ɗaba-ɗaba ne shi yasa mutanen da suke ba da gudunmawa akan wannan tafiyar don su irin waɗannan littattafan muna musu addu'a Allah ya saka musu da alheri Ka kaga yanzu ƙarya kake mu faɗi magana mu ce maka tana cikin littafin ko ka zo ka ce ina take sai mu ɗauko littafin mu ce maka gashi duk su tafsirin safan nan da tafsirin eh, albayan fi tafsirin qur'an da alburhan fi tafsirin qur'an duk abin da ya taso muna bukata ɗaukowa ko ran da wannan shine saboda haka ajiye shi kakka ɗauka cewa shi yasa yanzu idan mun faɗi magana muka ce akwai kowane zuwa zai ɗauko littafin ya ce gashi in ƙarya ne a nuna mai babu ba ku isa ba to wannan shine abin da suke faɗa to shine malam yake cewa wa qala imamuhum al-akbar al-khumaini khumaini ya faɗa a cikin littafin misbahul hidaya ila khilafa ila al-khilafati wal wilaya na shi khumaini a shafi na 145 me yake faɗa yace Allah subhanahu wata'ala da yake ta yudabbiru al-amra ni ke jujjuya al'amari yufassiru al-ayati Allah shi yake bayanin ayoyi daki daki la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun dan ku imani ku samu tabbas wajen haduwa da ubangijinku abin mamaki sai ga kumaini yana cewa rabbu kuma huwa al-imam ubangijin kuɗin nan fa da Allah ya ce la Allah rabbukum tuqinuna dan ku samu yaqinin haduwa da ubangijin ku sai ce al-imam shine shine shine la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun al'amra kuma shi ne yi fassirul ayati jama'a fa haka suke ta'amuli da littafin Allah ta kullum za ka ga kullum sun zo sun mada sun ce annabi ya ce in ne tarattu fi kuma sakale ne da na farko aka bar min al'akar amma wajen matsalarsu da littafin Allah farko ma karatun shi ba su iya ba kuma ku duba da kyau za ku ga galibi ba ni na faɗa ba kamalul haidari ne ya faɗa kaso goma na malaman shi a tara ba su iya karatun ƙur'ani ba wallahi za ka ga duk inda su ja aya sai ta ja su sun ja ta ba daidai ake karanta ba daidai ka ga mutum ya taho munazara ko bai iya jan ayo ba har gara ma bakaken mu na nan fa su dama wani dama ya dan shiga islamiyya ya dan yi karatu daga baya ne san duniya wani ko kaza ko shi ba har ta gashi ya darje ya je a a aqidar amma su tun inda suke zuwa karatun billahi allazi la ilaha illa huwa zaka ga mutum babba da timemar rawani amma wallahi tallahi bai iya karatun qur'ani ba haka suke yi to wannan yadda suke yin fassarar nan kenan la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinuna sun ce shine imam malam yace at-ta'liqu ta'liqi ma mada zikiruhu abinda yau riga ya wuce min amsalati tafsiri shuyukh shi'a na misalin tafsirin in shi'a lil qur'ani ga al-qur'ani qad ishtamala ala zikri a'immatihim al-ithni ashara ya kunshi wato ambatan a'imma guda goma sha biyu wa mukhalifihim da wanda suka saba musu wa qad iftara shi'a malaman shi'a sun kirkiri ƙarya li hadhihi al-mas'ala ga wannan matsala sun kirkiri alafin nususi dubun nasoshi li isbati hadan tabbatar da ita wa nuqila an naqaltu li abi Abdullahi, ma yaquluhu shiyuku shi'a abinda malaman shi'a suke faɗa suka nakalto min ta'awil ayatin lahi na fassara ayoyin Allah bitilka ta'awilat da irin wannan fassarar albatiniya ta batini haifi kila lahu yadda aka ce masa ruya anku an ruwaito daga gurinku kuna cewa annal kamra giya wal maisar da tata wal ansab da gumaka wal azlam wato da karan kibau na tata rijalun wasu mazaje ne qala sai ce ma kanallahu Allahu azza wa jalla li yukhatiba Allah bai kasance ba ya magana da halittansa bai ma la ya da abin da ba su sani ba wannan ya zo cikin rijalul kishi a mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da sittin hadisi na ɗari biyar da ainihin wato sha uku maru ya fi muhammad bin abi zainab ismuhu مكلاس أبو الخطاب البرادي الأجدى الأسدي وسائل الشيعة مجلد نشابي شافي نقلي أكو دا تمانين دا أكو مجلد نشا أكو باب تحريم قصب الخمار حتى باب تحريم قصب الخمار لك wannan shine sai yake cewa me yake cewa ya ce inna ƙaula abi abdullahi maganan abu abdullahi hada wannan wallazi wara da wanda ya zo fi ausaki kutubin rijali a cikin mafi amintuwar littattafan mazaje in an ce kutubin rijali shine littattafan da suke ambaton wane yaushe aka haife shi a ina ya taso da wajen wa da wajen wa ya karatu mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki bane ne mazhabi shi'i a mazhabar shi'a mu kullama banahu shuyukuhum yana rusa duk abin da malaman shi'a suka gina min tilka ta'rifa na wannan karkatawan wa ilhad sannan wannan ilhadi ne fi kitabillahi ta'ala a cikin littafin Allah wa ayatihi da ayoyin Allah qala Allah ta'ala Allah ya ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan mu ne muka saukar da alqur'ani da lugal larabci mai fasaha dan ya ce mubin a wani gurin la'allakum taqiluna dan ku kasance masu hankali to babu kuma yadda za a yi Allah ya dinga kawo abu a zahirin abin da ya kamata da an faɗa kuwa hankalinsa ya tafi can sai a zo a kawo abin da kwata-kwata ba shi ake nufi ba a ce maka eh, Allah ya ki muku wa karra ilaykum kufra wal fusuqa wal isyan sai ya ce alkufur ɗin nan ba kafircin da ka sani ba abubakar ake nufi alfasu ba fasikanci da ka sani ba eh kagan an ɗauki wannan Ka kaga iblis kenan sai sai umar duk da dama suna fassara iblis ɗin da umar da ɗan shi'a in ya zagi abubakar sau ɗaya sai ya zagi umar sau uku haka suke ba zai wa. Waƙala ta'ala Allah ya ƙara cewa inna nahnu zannar dhikra mu ne maka saukar da alqur'ani wa hula hafi zuna kuma mu gare shi masu tsarewa ne to anan ne wasu ke yin kuskure sai su ce ai Allah subhanahu wata'ala ya ce zai tsara Kur'ani amma bai ce zai tsara hadisi ba yana daga cikin kamalar tsare littafin Allah bayanin da annabi Allah ya tsare bayanin da shi yasa za mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya bashi kariya ta bangare uku ta bangaren gaggan jikinsa wannan yasa Allah ya bashi tabbas ce masa ballig ma unzila ilayka min rabbika wa in lam tafa'al fa ma ballagta risalatahu sai yace masa wallahu ya'asimuka minan nas Allah zai kare ka daga mutane haka annabi ya isar da sakon Allah har ya bar duniya baka isa ka kashe shi ba sana abu na biyu ta ɓangaren matansa da haka ya ce wa makana lakum an tu'zu rasulullahi wala an tanki tankihu azwadahum min ba'di abadan sannan na uku ta ɓangaren maganganunsa idan manzon Allah da ya zo ya karantar da suratul fatiha sai ya zamanto abinda aka bar wa musulmi ka karanta ma'anar suratul fatiha tilawatan amma yadda Allah ke nufi da ya turo annabi aiki shekara 23 an jirkita ma'anan baka gane ba menene amfanin ka karanta suratul fatiha mujarradin bakin amma baka gane ma'anar ba kaga gane ma'anar abu shi ke ɗaukar ka daga duniyar karatu zuwa ga duniyar aiki da abin da karanta shi kawai kai baka gane ba to ɗaukarsa kuma daga duniyar karatu ka sashi a duniyar aiki yana wahala sai ya zamanto bayanin da annabi ya wannan littafin na Allah shi ma Allah ya ba shi kariya ta yadda sunnarsa duk yadda wasu za su yi ƙoƙari sai sun jirkita abubuwa za ku ga a kowane zamani sai Allah ya tashi waɗanda su kuma sai sun ba wannan karantar wata annaba kariya shi yasa ku duba ku ganin istilahin malamai a da idan sun ce alhafiz ne, ba suna nufin mahaddacin Qur'ani ba a'a suna nufin mahaddacin hadisan manzon Allah saboda a duniya a da ba a ɗauka kana iya malanta ba baka haddace Qur'ani ba ita ce ka'ida alhafis fulan alhafis fulan alhafis fulan haka ake to wannan shine da haka mu kiyaye muna da wahayi guda biyu muna da alwahayil matlu sannan muna da alwahayil maqru akwai wahayin da ake tilawarsa shine allazina haƙa alkitaba yatlunahu haqqa tilawatihi innal tiluna yatluna kitaballahi to karantawa tare da bin abin da ake karanta sannan tilawa akwai kuma wahayin da karanta shi ake kira'a ba tilawa ma to shi wahayi na kira'a shi yake zuwa yi bayanin wahayi na tilawa da haka za mu ga a suratul kiyama Allah a suratul tsaha da ya ce masa fata'alallahu malikul haq ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي وقل رب زدني علما ita ce aya ta ɗari da sha hudu a cikin suratu ainihin wato ka suratu tsaha in ban manta ba sai malamai suka ce menene dalilin da ya sa suratu tsaha ita ce sura ta ashirin sannan a daidai wannan lokacin Allah ya ambaci a aya ta ɗari da sha hudu cewa wala ta da wala kada kai gaugawa fa ta'ala Allahu al-malikul haq wala ta'jal bil qur'ani kada kai gaugawa wajen kama qur'ani suka ce ishara ne cewa tun daga wannan lokacin lalle surorin alqur'ani za su zama 114 ne ta suratul qiyama sai ce masa to la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi ka daina gaggawa idan ana karanta maka qur'ani kana motsa harshenka dan ka riƙe abin da ake karantawa Allah ya ce wa annabi inna alaina jam'ahu wa qur'ana aikin mu ne za mu tara maka shi sannan mu karantar da kai shi sai Allah ya ce wa annabi fa idza qara'anahu idan mala'ika jibrilu ya karanta kira tilawar fattabi qur'ana ka bi karatun summa kaga duk ɗalibin da ya san harshen larabci ya san summa harfu atfin ne ma'a tartibi wa tarahi harafi ne na atsafi tare da jeranta abu amma a samu mai jinkiri sai Allah ya ce to summa inna alaina sannan a wajen mu ne mu za mu zo mu maka bayanin abin da kuma tilawar ta kunsa to da tilawar qur'anin da qira'a qur'anin wahayin da shi karanta shi ake yanzu hadisin manzon Allah ai baka zuwa a saka sallah ko da hadisul qudusi ne an yi kabbara ko mutane su ji ka kawai ka da ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bay watsewa za yi so da hadisin wahayi ne amma ta bangaren kira'a ba tilawa ba qur'ani ake tilawarsa wannan ne yasa ko ga zamu ga Allah ya hada abu guda biyu ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayi yuha annabi bai magana ta son zuciya face wahayi ne wannan shi ne to shi ne malam yake cewa ƙasimatun buhuri ruhuri shiyuhi shi'a ga wata musiba mai wacce take karya bayan malaman shi'a yace inna hadhihi at a wilatil batiniyya wannan fassara ta ne, min shiyuhi shi'a daga malaman shi'a fi kutubuhum al-mu'tamada a cikin littattafansu da suka dogara da ita wal muttafaqa alaiha bainahum wata suka yi suka yi ittifaqi tsakanin su Abu Abdullahi alaman man qara'aha Abu Abdullahi a cikin littattafansu su in ka duba rijalul kishi a mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da sittin da bakwai hadisi na ɗari biyar da talatin da takwas ma ruya fi muhammad bin abi zainab ismuhu mikilas abul khattab albarat albarrat al'ajida al'asadi da bihar anwar a mujalladi na ashirin da biyar shafi na ɗari biyu da casa'in da hudu wato hadisi na shafi na ɗari biyu da casa'in da biyar hadisi na tala da hudu da uku babu nafi gulu fin a'imma salawatullahi wa alaihim wa bayanin ma'anin idan ka zuba mu'jamur rijalil hadisi wa Tafsiru tabaqatir ruwa a mujallaji na ainihin wato goma shafi na ɗari biyu da sittin da biyu namba ta dubu ainihin wato goma da sha biyu hadisi na sha bakwai Muhammad bin Abi Zainab da Abil Qasim al-Musawi al wanda ya rasu jira ɗari da arba'in dubu ɗaya da ɗari hudu da sha uku. za ka ga sun kawo wannan da suka kawo wannan sai suka ce abu al'imam abu abdullahi ya faɗa yake cewa alaman alaman ƙala habi annahu sharrun minar yahudu wan nasara to duk mutumin da kuma ya ce akwai ƙur'ani yana da zahiri da faɗi ne, to sharrinsa ya fi ba yahude da nasara wal majus da kuma kirista wallazina asharaku da kuma waɗanda suke mushrikai ne a daidai lokaci da shi yasa wallahi ɗan uwanmu ɗan ɗariƙu idan Allah subhanahu wa ta'ala kuke nufi to ku faɗaka akwai abin da ya shigo cikin ku wallahi asali ba naku bane yanzu maganar ilimin zahiri da baɗi ne fa asali ba magana ba ce ta sufaye magana ce ta shi'a ta yi ta ta shigo cikin ɗan ɗariƙu amma ba su sani ba farawa ku shi'a malaman shi'a sun roto an fusuhum kansu anhu annahu qala ya ce fihim cikin waɗanda suka ce akwai baɗini da zahiri hum sharrun minal Yahudu, yahud wan nasara wal majus wallazina sun fi yahudu da nasara da mushrikai matsala sai ya ce wallahi ma saggara azamatan lahi tasgirahum in qattu ya ce wallahi ma saggar azamatallahi tasgiruhum shay qaddu wato kaskantawar ba yadda za a yi ya kaskanta girman Allah ya ce wallahi lau a aqarartu bima yaqulu fi ahli al-kufa yace da zan wato yi ikirari da abinda mutanen kufa suke faɗa a kaina la'akadatni al-ardu da ƙasa ta kama ni ya ce wa ma ana illa abdun mamlukun ba kowa ba ne ni bawa ne wanda mallakarsa aka yi yana nufin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la a ƙadiru ala she'in ba ni da iko a kan wani abu na mai dur la a ƙadiru ala she'in dur ba ni da iko a kan wani abu na cuta idan ya zo in tun kuɗe ma kaina ko wani wala naf'in ko wani abu na amfani wanda ya kamata in yi amfanar da ni ba ni da wannan damar in ji wato al'imamu abu abdullahi yake faɗar wannan magana la a ala shay'in durrin wala naf'in ba ni da iko akan wani abu na cutarwa ko amfani to wannan shine abin da ke littattafansu na cin karo can a kawo a ce akwai ilimin baɗini sannan a sake kawowa a ce imami ya ce wanda kuma ya da ilimin baɗini to gara ba yahudi da nasara da kirista da shi Allah shirye da mu ana nuna lokaci yayi bari mu kokari insha Allah idan an jima ta a zamu karatu kamar yadda muka saba da izinin Allah yau ma akwai wannan karatu da muka saba insha Allah zai zo ake zuwa muku karfe tara zuwa illa masha Allah a tara kamar yadda aka saba kuma za mu ci gaba da buɗe layin waya da ci gaba da kira kamar yadda aka saba kuma muna ganin sakunkuna na mutane wanda sun yi yawan da ba mu da a yi mun haƙuri don Allah ba za mu iya risibin ɗin amsar saƙon kowa ma Malam Ali yana ƙoƙari daga nan Kaduna Malam Ali Ibrahim Malam Ali daga Sokoto shi ma yana ƙoƙari Malam Usman Shano ne yana ƙoƙari Malam Musbahu Yahuza Umar suna ƙoƙari da sauran waɗanda suke gudanar da aikin nan to saƙunan ne sun yawa kuma muna godiya ga mutanen da suke dafawa wannan tafiya da gudunmawa a daga cikin ƙasan nan da wajen ƙasan nan Allah ya saka musu da alheri wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu